hukuncin kaza sai a zartar masa da hukunci shikenan magana ta wuce amma ai zai zama abin kunya ga gwamnati ga kidnappers ga bandit ga boko haram ga 'yan fashi ga 'yan ta'addan kwacin waya duka waɗannan ba ku su a matsayin wanted ba sai mutumin da ba ɗan ta'adda ba ne da baki kawai yake magana to kaga wannan kana kallon sa kasan siyasa ce a ciki la'alla shi bai ra'ayin gwamnonin bane kuma ni kuskuren da gwamnoni suke yi ka je ka nemo mutum ne ka ce ya zo ya goya ma baya bai goya ma ba ɗaya kenan in kuma ka je ka ce ya zo ya goya ma baya shi kuma sai yake ganin ba kai ka cancanta ba kenan dole sai ya goya ma baya ba dole ba ne siyasan nan ra'ayi ce na yi jawabi na faɗi fundamental essential element na na na democracy choice of, choice of people participation of people sannan fundamental right sannan sai rule of law duk wannan an yi breaching su a Najeriya yanzu shugaban kasa kadai in yana da maslaha ga kes ya taso wani ba shi zai ci a kes ban an yi kes nan daidai da daidai wani ne zai ci shugaban kasa an yi duba ya ga cewa yana da wata masala a wani sai ci a bawa na ka a nan wannan adalci ne wannan shi ne ainihin zalunci shi ma gwamnan zai iya yi a zo zaben local gamman ya zanto cewa ya kazarsa sa arba'in kwai hudu ba za a bar mutane zaɓen da suke so ba shi sa kawai ra'ayin mutane yanzu an mai da shi ra'ayin jam'iyyar da take mulki ko a federal government ko a state government wannan ba ra'ayin al'umma ba ne ita kuma democracy ra'ayin al'umma ne to yanzu an yi declaring idris abdulaziz wanted to ni da sai da zan yi wa bauchi guda biyu ne ko uku na farko dai shi shugaba ne kuma iya daga cikin mutanen da Allah zai sa inuwal al'arshi kamar yadda hadisin Abu Huraira hadisin Bukhari da Muslim ya faɗa shine ne imamu shugaba adali hadisi cikin sunan Abu dawud ya yi magana girmama mutane uku girmama allah ne daga cikinsu akwai al'imamul to kai adalci ko idris ya bata ma to mai adalci ba na ce ba a sike shi ba a a mai adalci a kalli ne neco na laifinsa in ya yi. ironin ai kotu ta tsakani da allah abin da yake da hukunci da doka tana nada a yi masa in yayi laifi amma sashi a cikin rayuwa irin wannan ba daidai ba ne kuskure ne don kawai kana da mulki sauran ka shekara uku daga shekara uku kila wanda yake san idris abdulaziz ne zai biyo sai ka yi hukuncin kuma sai a shi kuma ba zai daina ma abin da yake ma ba balle ma wa ce malami bai da ra'ayi kana da ra'ayi kai sportin wanda ka ga dama ka yabi wanda ga dama kai jam'iyyar da ga dama duk wanda kaga ya ce ma wai kada kai jam'iyya ko kada kai siyasa dan ba shi kake goyon baya ba masu cewa kada ai siyasa wai a wajen karantarwa ko kan mumbari malamai nawa ne suka yi sallah suka yi hudu ba suka ce su ne a daidai ko ba zage su ba ko ba ba to da haka malamin daura ya gama magana duk wanda ga ya zage ka wai ya ce ma kana siyasa wallahi tallahi dan ba ra'ayinsa kake yi ba idan kana ra'ayinsa ba zai zage ka ba kaga kenan ba siyasa ce ba a so kai ba a kai a matsayin kan malami kila kayi karatun boko kayi karatun addini kana da shekaru kawaye kawai wani dan jagaliya wai shi zai gaya ma abin da za ka yi kaga wannan ba zai yi ba Idris Abdulaziz yana da dama ya yi siyasarsa kuma duk abin da za ka yi masa a matsayin gwamna wata rana sai an ce ma ex governor sai ka zama tarihi wata rana kafin kai wasu sunyi na kai abin da yake shine daidai sai Allah ya taimake ka shi ma Idris Abdulaziz ya ji tsoron Allah cikin da'awarsa ya yi da'awa irin ta annafta ya yi da'awa irin da'awar da mutane suke gabata shi fagen da'awa ba guri bane na ka huce haushi ka ci mutuncin wanda ka dama ka faɗi magana da ga dama ba haka bane wani abu ma kana gani an taba ka sai kakura amma dai shi wannan bawan Allah ya ji tsoron Allah daga ƙarshe gabata ta uku a wannan bayanin mu ba za mu daina ba bayan iyayenmu da suka haife mu iyayenmu na gaba su ne malamanmu da muke koyan addini a gurinsu muna da manyan malamai a ƙasar nan wanda manyan malamai ne da duniya ta san malamai ne su daga cikin shugabannin izala akwai daga cikin salafiya akwai daga cikin duk wani malamai masu da'awa akwai su tabbas idris abdulaziz ya ɓata mu mu ma a wani lokacin da ya muku wani abin ba mu ji daɗi ba amma mu dubi alfarman musulunci da alfarman sunna a shiga cikin lamarin idris abdulaziz ko da in aka warware matsalar zai ce shi ba shi ya ce ba to mu muna wakiltarsa muna ba ku haƙuri don girman allah ku shiga a warware wannan matsalar a ruwan sanyi kuma duk abin da za ku yi ku yi shi don Allah in ya zo ya ce ba don shi ba ba shi ya sa ku ba to ku dama abin da kusa ne kun dubi maslaha ne ta addini shi yasa kuka shiga ciki don a warware musamman shugaba Abdullahi Balalau musamman malam Kabiru Gombe musamman jingir da sauran manyan malamai to lalle ya kamata su shiga cikin wannan magana don a warware kakka ɗauka cewa ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza a'a duk da haka yana bukata a mai adalci domin an kyale 'yan siyasa sun ci mutuncin malam idris abdulaziz to nan gaba kuma kan wani malamin za su yi hari idan malamin kuma suka zama sun firgita to dama abin da 'yan siyasa suke so kenan da yawan su su saci dukiyar al'umma su rufe bakin wanda zai magana shi kenan al'umma ta zama cikin bala'i ku kalli halin da muke ciki yanzu halin da muke ciki yanzu har a samu wani siyasa ya ce wai masu kukan yunwa wai wannan masu kukan yunwar wai adawa ce ta siyasa shi wannan mai magana bai kai musulmin arewa yin tunubu ba domin mutane saboda musulun-musulun suka zo suka yi shi a lokacin ma adawa ce ya kamata 'yan siyasa san mai suke faɗa Na ga kes ɗin idris abdulaziz akwai hatsari a ciki alkalin ya ji tsoron allah ya adalci gwamnan ya ji tsoron allah ya adalci su kuma waɗancan da suke murna su wannan 'yan ɗariƙa da suke murnar an tara Idris Abdulaziz kas su manta lokacin da aka kashe Malam Ja'far ma murna suke yi amma daga nan sai suka ga ja'afarori da yawa sun fito suna sa su a bango suna sa su kuka su da iyayensu da haka don wani malamin sunna guda ɗaya ya rasu dama ai mun san zai rasu idan ya rasu kuma za ka ga waɗansu da yawa ai malamin suna karantarwa suke to za ga waɗansu da yawa sun taso kila ma su waɗancan malaman saboda zurfin ilimi saboda karatu saboda gogewa ya sa suna ɗan bin abubuwan a hankali to da ƙarshe za a bar hannun a abubuwan a hannun matasa shi ko matashi abin da zai zo in an ce a mutu shekara mai zai ce a'a yanzu yanzu za a mutu kaga a lokacin abu zai muku daɗi ba Allah sa wanda na kira cikin wannan abubuwan sun ji Allah maɗaukin sarki ya bawa Idris Abdulaziz mafita saboda dama idan ahabba Allahu qauman iftalahum in Allah na san mutum sai ya jarrabe shi wannan jaraba ce ga Idris Abdulaziz Allah madaukin sarki ya bashi damar cinye wannan jarabawa Allah madaukin sarki ya bashi mafita sauran malaman mu kuma Allah ya tsare su da haka nan Abdullahi dan Mubarak ya ce idab tulita bil qada'i fa alayka bil athar idan an jarrabe ka da shugabanci to ina umartar ka da ka kula da al athar malam yace wal muradu bil athar da ake nufi da al athar shine al ma'thuru an annabi sallallahu alaihi wasallam shine da aka ciro daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa an sahabatul kiram daga sahabbai masu girma bil asanida as sahiha da isnadai ingantattu muna gane ha malam yace arada al musannif rahimahullahu an yubayyana makana al athar mawallafin littafin yana so ya bayyana matsayin athar wa makanatar wa makanatar riwayatil musnada da kuma matsayin riwayoyi ingantattu da suka sadu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna alwajiba ala man arada li nafsihi sihhata dinihi wa salamata mu'taqadi sannan yace yana zama wajibi lalle wajibi ne ga wanda yake son wato inganta addininsa yake son inganta addininsa da kuma kubutar aqidarsa wa ibadati da ibadarsa Ah, wa zikrihi lillahi subhanahu wa ta'ala da ambatonsa ga Allah an yartabita bil athar ya kulla alaka da hadisi da maganganun sahabbai fadinun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam atharun turwa bil asanid fi dawawin sunna shi addinin annabi sallama wato hadisai ne da maganganun magabata da aka ake ruwaitowa da isnadai daga littafan magabata wal musannafat al mu'tamada al ma'rufa da littafan da aka rubuta wanda ake dogara da su sanannu hadisin mu na karshe a cikin ash-shama'il al-muhammadiyya zamu ban kwana da ash-shama'il al-muhammadiyya قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر ابن شميل قال أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين قال محمد ابن سيرين يتي هذا الحديث دين wannan hadisin da kuke gani na annabi sai salama addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum ku duba ku tunani wai ga a gurin wa za ku karɓa wannan addinin naku in za ku yi hadisi ka je ku yi gurin wanda yake san malami na ilmin hadisi saboda duk wanda karka yadda ka je gurin wanda ya su addini karya zai ce maka ta zikiri sai an ce ma mawakaci wanda qur'ani wani malami ya rubuta wani littafi Ya ce manhajul qur'anil karim fi tarbiyatil aqli ila tafkir mana hanyar da ƙur'ani ya bi wajen tarbiyyar hankali zuwa ga tunani <coughs> kasan ƙur'ani tarbi ke wa hankalin in an samu hankalin ma ba za a bar shaka ba sai an mai tarbiyya muna ganewa amma za a ce kai ta zikiri sai an ce ma mawakaci Allah ya tsare mu malam yace khatama rahimahullahu alkitaba bi hadha al-athar malam ya gama wannan littafi da wannan asar daga muhammad ibn sirin annahu kala ce hadal hadithu dinun hadal hadithu alladhi yurfa'u wa yunsabu wa yudafu ila an sallallahu alaihi sallam din wannan hadisin da wuge ne a ce annabi ya ce a daga shi a ce annabi ya ce a danganta shi da annabi a raba shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallam to addini ne na tabbatar in kana sana'ar gol ba ka ji duk gol ɗin da gani ka siya ba sai an gwada ma shi ka tabbatar lafiyayye ne to shi ma hadisi sai an gwada ma da dukkan makaman da ake tantance hadisi an tabbatar wannan lafiyayyen hadisi saboda ba kowa bane ya kamata ya ce annabi ya ce sai wanda ya san yadda ake faɗar annabi ya ce shi sa zaga malamai sun yi rubutu da yawa akan ingantattu da wanda ba ingantattu ba da na ƙarya duk an ware su shi sa ce fangaro an manta a na dinakun ku duba ku yi nazari ku ga a gurin wa za ku karɓa addinin ku shi sa aka rawaito abdullahi ibn mubarak yana cewa kamar yadda yake cikin sai muslim a muqaddima yake cewa isnadu min ad-din cewa an wani an wani an wani wannan silsilar a danganta ta zuwa ga annabi sallama yace wannan isnadin da ake magana yace shine addini walaula al-isnadu ba dan isnadi ba yanzu kawai kana ce annabi ya ce sai mu ce ina ka gani ba haka bane ba kwanan aka ce wancan uh, sabon mai sansanin shi'a wai ya ce a littafin sunna wai an ce wai ana zagin sayyidina alaina har da cewa wai albidaya wani haya kawo gurin da ake zagi sai na ne suna wa ibnu taymiya wannan sharrin idan ya kaito cewa suna cewa annabi kaza ko suna ce sai na ali kaza sai su ga ibnu taymiya ma ya zagi ya zagi sai na ali kuma dan Allah mutum bai mummunan karshe ba mahaifinka jagoran sunna amma kai ka bige da cewa wai kana yaban yan shi a hadda cewa wai wai sun girmama shi sun mutunta shi har yana kokarin kushe ahlus sunna ya kushe saudiya duk duniya ba ƙasar da ta yi wa musulunci aikin da saudiya ta yi tun daga farko har ƙarshe har dai kasan annabi sallama ɗan can ne mafi yawan sahabbai yan can ne to ko za ka kawo su a yanzu ma ba ce saudiya ba ta laifi ba suna laifi suna kurakurai amma ina za ka je kuma na faɗa na ce yusuf kardawi ya riga shi wannan da'awar cewa a samu takrib tsakanin ahli sunna da shi'a amma bayan shekara 20 kuma ya zo yana dama ce mutanen nan duk mun ba su guri sun karanta sun gina husainiyat a garuruwan mu amma an kaje Tehran babu masallacin ahli sunna kuma shi wannan bai ma san yaudarar yan shi'a ba shi'a bata shigo garin nan ta hanyar yaudara ba aka ce muslim brothers bayan musulun brothers ba amma da muka gaskiya ba gaskiya bane ba fita yi ba aka dana musulun brothers wasu ka koma a wasu ka koma ahlus sunna kuma da ake cewa ana zagin sahaban da karshe ba zo ana suna zagin sahaban a fili ba kuma dan Allah wato ibnu taymiya yayi wata magana dole in shi asali ibnu taymiya iya nan a cikin minhajus sunnatin nabawiyya ibnu taymiya yace gwanda yahudawa da nasarawa akan in shi'a ya ce domin ka samu ba nasare ba yahude ka ce masa wai wa ya fi alkhairi a cikin mutanen annan musa zai ce ashabu musa sahabbansa abokansa da suka zauna tare da shi sun fi kowa alkhairi haka nasara in ka tambaye su za su ce hawariyu isa amma su yan shi'a saboda gurbatar aƙidarsu in kana so ka tambaye su ba za ka ce suwaye suka fi alkhairi ba sai dai ku ce suwaye suka fi sharri al'umma manzala salama sai sai ma sahabban da suka zauna da shi ka zagi abubakar ka zagi umar wai duk allah manta ya ƙur'ani bai kira su ya zage su ba allah ya gama cewa yan aljanna ne kai kuma ka zo kana cewa yan wuta ne ta za mu yadda da kai sahabban da suka je yakin badar su ɗari uku da wani abu ne wanda a daidai lokacin manzala sai salama ya kafa goshinsa ya yi addu'a ya roƙi Allah cewa Allah in baka taimaki wannan al'ummar ta yi nasara ba to za a daina bautata ma ya Allah ka cika mun alƙawarin da kanmu sai na abubakar ya biyo ta baya ya runguma annabi sallama ya ce ya ishe ka haka Allah ya ji kiranka ya ce ubangijinka ba zai wulakanta ka ba Allah da kansa ya ce in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifina ko murdafin muna gane wata kira'ar murdafina wata kira'ar murdafin kira'ar nafi'u ita ce murdafin to da suka wannan addu'ar sai Allah ya ba su mala'iku dubu suka taimake su wani sahabi yake cewa na bi wani kafiri da gudu sai na ga wani duka ta saman kaina kawai na kafirin nan ya faɗi ya yi rigingine ashe mala'ika ne kaddamar masa mala'ika jibril fa zo ya tambayi annabi wasallam cewa waya ya kuke ganin wanda suka je yakin badar a cikin ku manzala ce su ne mafiya alkhairun mala'ika jibril ya ce haka mu ma mala'iku wanda suka zo yakin badar su ne mafiya alkhairin amma waɗannan mutanen da mala'iku ke taya su yaƙi su ne mutanen banza a gurin yan shi'a kuma su kake yabo kawai don an girmama ka to kai waye kai kai addini ne addinin ma ba karanta ba baka haddace qur'ani ba baka karatun hadisi ba malikiyan ma da kake faɗa baka karanta ba kuma sono ma kama ka da tuhumar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda wato masana a fannin suka tabbatar da ingancin su kai ba karanta hadisi ba ka zo ka soke hadisi ka zo ka soke kawai saboda kana takama da da mahaifinka in ban da takama da mahaifinka wannan kujerar tafi karfinka kuma su wanda suka kawo ka sun kawo ka ne saboda ka'aba aba malam Ja'far gudun saboda son zuciya mutumin da ya fi kowa iya tafsiri a najeriya ban taba jin malami mai tafsirinsa ba amma kuka hana a kawo shi aka ji a kawo wani ɗan jagaliya addini wannan tafsirin naka da abubuwan da ke karanta a mai amfanin su kuma ku hujja ka ce an girmama ka amma kaza kai baka san yaudarar yan shi'a ba kuma wai ka ce ba za a yi magana ba to sunan nan ba taka bace in fita kake so kai wai ka fita mana ko mahaifinka ne ya raye ya ce shi ya fita daga sunna ba abin da zai taba sunna shi da ya abin arziki balle kai da ba abin da kai to da ka ji tsoron Allah dan an girmama kai ne addini mutum ya zagi abubakar ya zagi umar ya zagi usman ya ce kanan nasu ahlar riddati ba da wafatin nabi illa falafa ya ce duk sabai sun yi ridda bayan annabi ya wafati sai kwaya uku wannan shine abin girmama yanzu mutum zai zo zagi babanka ya zagi mahaifiyarka sannan ya ce ma kai mutumin kirki ne sai ka ce ai ya girmama ni da haka a zo a haɗu kawai kuma a ce ba za a yi magana ba dole za a yi magana shi wannan addinin yana da ka'ida addinu kala Allah kala rasuluhu kala sahabatu laysa bitamwi ba mu da wasu mazaje da suka dauko dakon addinin nan da Qur'ani da sunna suka kawo mana irin sabon manzala sai salama kuma wannan shine abin da zamu abin nan din shi zamu saka musu da shi to ina ka taba irin wannan dole a gaya ma ila za a ce na ji ana gorin shekaru ta yi ba don gorin shekaru sai mai an fa mutum annabta yana jariri ya yi haya kudul kitaba bi kowa wa yi yana hukuma sabiya kaga gawance ya ce kaga ga kalla annabi isa annabi isa da ya zo da ta ce falan ukallima liyoma insiya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 eh ga aran ba bisa Allah shirya da mu kar ka ɗauka wai kai ne addini duk wanda ya wulakanta ya mutunta kai wulakanta addini kar ka yi shi ka ce mu ba daidai ba kuna tumar Allah da bada cewa Allah na iya yin abu yayi kuskure duk wannan aqida kai ba za ka kalle ta a matsayin illa ba wallahi wannan fitina ce da bata ya karo wannan bawan Allah wallahi ku taya shi da addu'a Allah ya ceto shi Allah ya tsare shi ba don kuma za mu yi addu'a saboda mahaifinsa ya yi wa addini hidima to saboda mahaifinsa sai mu dage da mai addu'a Allah ya kwato shi sai sai tashi Allah ya ɗora shi akan tafarki madaidaici Allah ya sa mu dace Abdullahi dan Mubarak yace al-isnadu min ad-dini isnadi shi yana ga addini walau la isnadu laqala man man sha'a ma sha'a ba dan isnadin magana ba da kowa sai ya faɗa abin da ga dama ya ce annabi ya ce amma sai mu tace ce mu ci a ina ka gani malam ce falaisa kullu man yarwi ahaditha tuqbalu riwayatu ba fa duk wanda zai ruwaito hadisi bane ya karbar ruwa da riwayarsa bal la budda an yuta'akkad min adalatihi wa dabti dole a kula da adalcinsa kuma da kuma haddasa walihada azumat inayatul ulama wato kulawar malamai ta girmama saboda haka kadiman wa haditha a da da yanzu bi ahadith annabi sallallahu alaihi wasallama da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kutuban sai zanto cewa sun yi ta'alifi allafu kutuban khasatan fil ahadisi sun wallafa littafai ingantattu a da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa kutuban khasatan fil ahadisi da'ifa wani ya ware yayi da'ifa wani yayi sahiha kamar albani yayi sahiha yayi da'ifa wasu littafan an gina su akan al-hadis al-makdhuba hadisan ƙarya imam suyuti ma yi al-la'ali al-masnu'a fil ahadis al-mawdu'a mutane da yawa sun yi rubutu akan hadisan da suka da'ifai ne da mawdu'ai irin waɗanda baya halatta a riwaya su sai da bayani shi samu wallafin littafin nan ya rufe wannan littafi da asar guda biyu na idabtulita bil kaza fa alayka bil athar da kuma da kuma wannan asar na hadal hadithu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum أن المسلم في دراسته للشمائل أو في دراسته لأمور الدين الأخرى يجب عليه أن يعتني بالآثار الصحيحة الثابتة إن ذاك كرنت سفر النبي كذا كرنت وانا أبناء الدين تو كدامو دا حديثي دسك إنغتتو سوني حديثا دا أكا دنغن تاتزوا النبي صلى الله عليه وسلم إنغتتو والموقوفة ala sahaba da wanda kuma aka danganta su zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine karshen ash-shama'ilul muhammadiyya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu dama muka yi littafin nan tun daga farko har ƙarshe abin na na karanta ya zama daidai muna roƙon Allah ya sa mana shi a tiskan mu talada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana ya kuma yassare mana damar da za mu san shi Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya mana albarka Allah maɗaukin sarki ya sa muna daga cikin ahalin alkur'ani Allah maɗaukin sarki ya ba mu alkhairin duniya ya ba mu alkhairin lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati Hassana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin